manuniya. Babu fa abin da ya hada harkan ce ko zaɓe zai hana kidaya nemo bayanai muke so mu yi mu ba su masu mulkin shugaban hukumar ƙidaya ta tare najeriya kenan ke tabbatarwa da duniya cewa duk da hada kidaya da zaɓe a shekara guda babu wani abu da zai zo a karkace game da maganar murza gashin bakin da aka yi a masar jan tare najeriya game da sauyin kuɗi kuwa ɗaya daga cikin 'yan masar ne ya ce a gaskiya wannan tsari ya dace duk wanda yake da magoran kuɗi a ƙauyuka to lallai ba mutumin ƙauye ba ne don haka ya dawo da kuɗin nan cikin banki. Shi kuwa sanata Ali Induman majalisar jan tare Najeriya gaya wa duniya ke cewa an daɗe ana an taya kuɗi don tallafawa talakawa amma sai wasu su sace. Central Bank da gwamnatin Buhari ta sha fidda hanyoyin da za a taimaka ma talakawa amma har yanzu ba a gani a ƙasa. Za mu yi bincike. Game da zira zaren zargin zure akan kuɗin da aka ce a rabawa masana'antun da wani bangare ya kwashe kuɗi masu kauri kuwa ɗaya daga cikin 'yan majalisar da tare Najeriya ne ke cewa babu dalilin kafa wani kwamiti da zai bincike don abin ya riga ya su kurkuce kwamiti din ma bata lokaci ne bai da wani abin da zai yi in ma ya hiddo wani abu abin bacin rai zai kara hiddo a ce duk girman arewa biliyan hamsin da wani abu waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu sauraro ke cewa yana ta faman ƙara fice. Shiri na casa'in da uku cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa 'yan ƙasa yadda za a yi a tsere wa dukkanin wani cece kuce. Mai yiwa cece kucen kuma amma na haɗa kidaya da zaɓe a shekara guda a Najeriya ne ya sa shugaban hukumar ƙidayan ta ƙasa Malam Nasiru Isa Kwarra ya kwaso bayanin gaya wa 'yan Najeriya abubuwan da ya ce ya kamata su tantance abun muna yi ne don taimaka ma ƙasa muna son yadda za a yi a tsara kasar nan ta ci gaba jama'a su ji daɗin rayuwarsu a wannan ƙasa namu na Najeriya ba mu da wani ƙasa sai wannan ƙasa namu na Najeriya akwai waɗanda ke tsoron cewa za ku yi wannan ƙidaya a daidai lokacin da ƙasa ke cikin rabibin yin zaɓe babu fa abin da ya haɗa harkan ce ko zaɓe zai hana ƙidaya shi zaɓe yana da nashi mahimmancin don muna son mu zaɓi shugabanni za su ci gaba da gudanar da aiki da za mu yi mu gyara ƙasar nan shi kuma harkan kidaya nemo bayanai muke so mu yi mu ba su masu mulkin da masu kasuwanci yadda za su yi su sami eh, bayani da za su yi tsara yadda za a kyautata ma jama'a rayuwarsu ai sai mu ce wannan shekarar na da mahimmanci kenan bayan an yi zaɓe sannan kuma su sake fitowa bayan an gama eh, zaɓe su zo a ƙidaya su don mu san ina kake yaya yanayin rayuwanka yake shekarunka jinsinka duk wayannan bayanai yana taimakawa gwamnati game da za ta yi tsare-tsaren Eh, kyautata rayuwar jama'a. Game da maganar sauyin kuɗin da aka tada jijiyar wuya a kan shi a masajan tare Najeriya kuwa ɗaya daga cikin 'yan majalisar sanata Yusuf Abakar Yusuf ne ya ce wannan tsari na sauya kuɗin fa zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya da ya riga ya lalace. Akwai wanda suka tara makudan kuɗaɗen nan wasu suna jeji wasu suna cikin gidajen mutane wasu suna nan wasu suna can. To ana so a dawa da kuɗin nan gabaki ɗaya cikin bankuna don muddin kudaden nan ba sa cikin banki da wahala a gera tafiyar tattalin a cikin ƙasar Najeriya. Shekaru goma sha tara da suka wuce aka yi irin wannan sauyin fasalin. Me yasa ya ɗauki tsawon lokaci kafin a kai ga yau? Bai kamata ya tsawon haka ba, amma to ake cewa yi ai gara mutum ya yi latti da ya zuwa wajen aiki ko? Akwai kuma garuruwa da a yanzu haka ba su da bankunan nan. sai aka wa wannan sauyi kwanaki arba'in da ba ka ganin wa'annan kwanakin sun yi kaɗan? Kan ba su yi kaɗan ba wane ne ya ƙauye yake da magudan kuɗi da ba zai canja kuɗi kudinsa cikin lokaci ba duk wanda yake da magodan kuɗi a ƙauyuka to lallai ba mutumin ƙauye ba ne mutumin binni ne ya ɗauki kuɗi ya kai ƙauye ya aje don haka ya dawo da kuɗin nan cikin banki. A makon da ya gabata ne majalisar jan tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai bi sahun zira zaren zargin zure akan maganar tallafawa ƙananan masana'antu a Najeriya da aka ce an yi wannan rabon kudi ne a jirkice. Sanata Muhammad Ali Induman da ya dira da wannan batu cikin zauren Masar ya ce tunuma dai kwamitin da aka fa ya riga ya fa fara bincike. Wani report wanda na yi bincike ya nuna cewa Developmental Bank of Nigeria a shekara 2021 sun rabar da kuɗi kusan rabin triliyan. Amma abin takaici shine inda talauci ya fi katutu da kuma inda ake bukatan a farfado da ƙananan masana'antu ba su samu ko rabin abin da suka rabar ba kashi 47 cikin 100 kasan lagos kawai ta karba to gara ma mutanen north west sun samu kashi biyar amma mu da muke north east mun samu kashi ɗaya bai kai biliyan biyar ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a yi bincike shin kuɗin nan nawa ne me yasa aka rabar da shi ba haka ba kuma a cikin wannan binciken za mu ci gaba don wannan ɗaya ne daga cikin da yawa central bank da gwamnatin buhari ta sha fidda a hanyoyin da za a taimaka ma talakawa amma har yanzu ba a gani a kasa don matsalan wayanda aka sa su su yi to mai majalisa ta ce akan yanzu an riga an kafa ad hoc committee za mu yi bincike musamman ma kan ci cewa talauci fa ya addabi arewa musamman. Sai dai kuma duk da wannan sanata Ahmad Babba Kaita na jihar Katsinawa ya ce shi bai ga dalilin kafa wani kwamitin da zai binciki wannan batu ba domin dai maganar ta riga ta su kurkuce. Ni in kina son ra'ayi na kan wannan abun yaudara ce da sakarci saboda babu yadda za a ce a shekara bakwai ana ba da waɗannan tallafin dubba mu tashi bincike shi ba saura wata uku gwamnati ta kawo ƙarshe ni yana ganin an kawo wannan ne kawai don a kara bata ma 'yan najeriya hankali da kuma bata musu lokaci ba ni goyon bayan wani kwamiti a sabo gwamnati ta zo ta yi binciken abin da ya faru abin da zai kara ba haushi da kuma abin ta babban takaici shine duk waɗanda suke ba da hanyoyin tallafin nan da manya-manyan arewa duk su ne suka cika wurin in kin dawo nan majalisa mu ma muna da irin namu laifi saboda kwamitoci kwamitocin mu dama ya kamata su sa ido kan irin waɗannan abubuwan to kuma yanzu abu ya zo ƙarshe sai a a ce an yi wani kwamiti ni ba na cikin wanda kwamiti din ma bata lokaci ne bai da wani abin da zai in ma ya hiddo wani abu abin bacin rai zai kara hiddowa a ce duk girman arewa jiha goma sha tara tana da biliyan hamsin da wani abu amma lagos kadai tana da abin da yi abubuwan da aka ba 'yan kasashen sauran jihohin arewa kuma gwamnati ce karkashin muhammadu buhari gwamnati ce karkashin minista na ahmed gwamnati ce karkashin minista sadiya ga su ne na fara lissafa maki kana a nan majalisai mu ma ba ba ba kai wannan magana bata lokaci ne yaudara ce kawai a bata a wuce wurin in gwamnati ta zo sabuwa wadda allah ya ba in har yana da kishi ya so ya bincike ya ji abin da zai faru ba bakon abu ne cewa 'yan siyasa musamman dai a najeriya kan tattago katon alkawari amma daga baya in sun ci zaɓe kuma su buge da kauce-kauce. Sai dai shi ɗan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar adawa ta ADC a jihar Kanawa Dabta Aminu Abdurrahman Anas ya ce duk abin da suka alkawari za su tabbatar da sun jajirce. Jihar Kano ce a gabanmu kuma kuna gaba ɗaya kun san tarihin malam. Na ɗaya tsaye da doka da oda. Na biyu maganar muhalli. Na uku maganar ilimi. Na hudu lafiya. Na biyar shi ne magana tattalin arziki to in ka dubi rayuwar dan adam gaba daya cikin wannan abun a dungurgu a nan suke ba wai dama ce wai ka zo kai ka gina kanka ba kullum yan siyasa idan zabe ya zo dama sukan fitar da jadawali amma dabbaka shi shine gize yake saga ai magana ce sun ina ma malubi ne tuni dama an yi niyan ayi aikin ne kai ne fa ka rubuta ka ce in ka zo da ka raya makarantu da asibiti sai ka tsince kana gina gadoji da sauransu kaga ka bar abin da kai ne ba ita ake zuwa ba dan haka ake samun wannan nakasa duk abin da yanzu hauragiya ke yayi a in ba mutum ya da samu natsuwa ba babu natsuwa ka karanta mutum shi na ka saita shi mutanen kuma kuma imani har ga Allah subhanahu wataala malam Ibrahim Kale shi za su zaba To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun ga yau dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu akan madafin ikon fa suna ƙara ƙarewa ne kullun a hukumance. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 185 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin ikon dukkanin kujerun da suka rike su kubuce. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manu sarauniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi bayan ta tabbatar da ta tantance. Sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.